aka ci gaba da shagulgullon sallar kirsimatin bana kenan a garin birnin Kwanni tun daren 24 har zuwa daren jiya 25 washe garin yau 26 ga watan Disamba wannan shekara 2018 mai ban kwana. Sai dai saɓanin shekarun da suka gabata 'yan sanda ne a cikin damara da waɗansu a farin kaya hukumomin ƙasar suka iza a zagayen dukkan majami'un ƙasar inda aka gudanar da sallolin domin baiwa kiristocin jamhuriyar Nijar damar yin ibadar su cikin kwanciyar hankali da salama. Fasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin gambizar majami'in Kiristoci na garin birnin Kwanni. To abin da zamu ce ma hukuma sai dai mu ce ma hukuma mun gode. Kuma hukuma daga Allah ne. Kuma Allah shi ya umarta a kafa hukuma su zama matsala a cikin dukkan inda mutane suke. kuma su Allah shi da kansa ya bada wannan umarni kuma an aza su kuma hukumunci da suna aikin su kuma tare taimakon ubangiji Allah kuma mun gode bisa ga wannan alherin Allah a cikin wannan a lokaci da kuma an tsara shi cikin daidai da ya kamata eh wanda yake nuna muna gaskiya mu kasance cikin kwanciyar hankali kuma mu yi ba tare da wani ɗarɗar ba ko ta fargaba garin birnin Kwanni na tsakiyar jamhuriyar Nijar a cikin jihar Tawa yamma maso kudancin kasar iyaka da jihar Sokoton tarayyar Najeriya inda a kwanakin baya gwamnan jihar sokoto ya tabbatar da cewa waɗansu mutane da ake zato 'yan ta'adda ne sun sabka a waɗansu yankuna da ke kan iyakar jihohin doso da tawa na janguriyar nijar a cikin jihar sokoto abinda ake zaton sawar hukumin ɗaukar waɗannan matakan kariyar majami'in a irin wannan lokacin sunana madam arzika rakiya musa mun gode ma ubangiji domin ƙasa ta mu ta Nijar sai dai mu ce ai ta addu'a yanda ubangiji zai kare mu duk daga tarkokin shedan masu tsaro sun yi kokari nasu sai dai mu ce ubangiji Allah ya albarkace su tun jiya da dare har bisa yanzu suna hidima suna taimaka mana sai mu ce mun gode musulmi sun taya kristocin sallar kirsimati kamar yanda ɗaya daga cikin malama addinin islama malam mamudu ya yi mini ƙarin bayani dukkan al'ummar kirista na duniya muna musu barkansu na sallah su kamar yadda suka zo suka yi muna barka da sallar muna azumi sannan suka zo suka yi muna barka da sallar mu idi don haka mu ma muna musu barkan su da sallar ga wannan muna fata Allah Ubangiji su yi abin su lahiya su kare lafiya to dama duk Abin da musulmi ke tun karo da shi shine alkur'ani to qur'anin ma ya tabbatar kiristoci su an mafi kusa ga musulmai kenan yan mu ne kuma tarihi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka matse shi a makka ya turo sahabe ne daga makka zuwa habasa sun iske malamin kirista nan shi ya karbe su su abu jahil kafire makka suka zo suka biyo shi ga su abu sufiyano a kama su a maida ya ce a shi ba zai bada waɗannan shagulgullan na sallolin kirsimati da suka haɗe da sallolin shiga sabuwar shekara ta da goma sha tara mai zuwa za a ci gaba da su in ji fasto abdulfala wato waɗanga shagulgula suna cikin tsari game da muna tuna game da ranar haihuwar annabi isa alaihi wasalam eh, wannan hidima mun suma ta tun daga yanzu har ma zuwa kusan shiga sabon shekara za mu ciya duk cikin wannan sati ana ta hidimomi ana ta murna da farin ciki har zuwa cikin sabon shekara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gare